fitaccen malamin musulunci da ke da haɗin mabiya Sheikh su Sukurimtun ya gwangwaje ɗalibansa da kyautar kuɗaɗe da kayan abinci don rage musu raɗin rayuwa. Sheikh Tijjani Gurumtun ya raba wa ɗaliban nasa wannan kayan arziki ne bayan Daya daga cikin ɗaliban malamin mai suna Muhammad Sakir Ibrahim ya wallafa a shafinsa na Facebook yana nuna cewa kusan duk ɗaliban da suka halarci majalisar malamin na ranar Litinin bayan sallar Isha ya samu wannan kyauta. Wata majiya ta bayyana Malamin ya yi rabon ne ga ɗalibai sama da hamsin da suka halarci majalisun kuma yawancinsu ba su yi zaton samun abin alkhairi a malamin ba. Rahoton da Aminiya ta samu ya nuna wasu sun samu kwalin taliya da kuɗi, wasu sun samu kuɗi naira dubu goma, wasu kuma dubu ishirin, wasu kuma dubu talatin har da waɗanda suka samu sama da haka. Ya ce nan gaba za a yi rabon na mutanen gari inda aka tanadi shinkafa da gero da sauran kayan abinci da za a raba wa mutanen gari cikin wannan satin insha Allah in ji malamin.